Masu kallo da saurari barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin gabar kullum dai ni ce taku Nafisa ke gabata muku da shirye-shirye masu kayatarwa tare da amfanin ku. a daidai wannan lokaci. A yau kuma to zan yi magana akan hanyoyin da mace ya kamata ta bi domin samun ta mallaki mijinta da samu kan mijinta domin mu a yanzu duka burin mu mata burin mu a ce mun mallaki mijinmu idan mu uku ne mijinmu ko mu hudu ne ko mu biyu ne to kowace burin ta a ce ita ta samu kan mijin nan to kuma ta yaya za a yi ki gane cewa za ki samu kan mijin ki za ki mallake shi hanya na farko da mace ya kamata ta bi don gurin cewa ta mallaki mijinta shine da farko dai ki san cewa mijin nan naki shine a saman ki ma'ana shine mai faɗa aje a cikin gida shine oga a cikin gida ya kasance cewa kin san kin sa a ranki cewa duk abin da miji ya shimfiɗa a cikin gida kin hau kai kin zauna ma'ana duk dokan da ya shimfiɗa a ita ake bi a cikin gida to idan kika san wannan kika sa shi a ranki to wannan shine mataki na farko da zaki bi ki san cewa zaki samu kan miji wato zaki mallaki mijinki yana daga cikin hanyoyin da zaki mallaki mijinki ya kasance kin san darajar shi ya kasance idan ya sa magana ya shimfiɗa doka hakki ki ketare maganar da ya ce idan miji ya fahimci cewa ya shimfiɗa doka a cikin gida matarsa ba ta bi ya ta abin da ya faɗa ba abin dokokin da ya shimfiɗa to wannan miji ko kan shi kike son ko kafa ba za ki samu ba dai ce za ki je ki samu kan kuma duk yanda kike so ya soki to ba fa zai soki ba saboda ya gane cewa ba fa kya bin dokar shi ba kya bin umarnin da ya sa yana daga cikin mallakan miji yanda za ki mallaki mijinki ya kasance idan za ki magana da shi akwai hanyoyi da dama da za ki biki magana da miji cikin kwanciyar hankali ba wai a ji ki ta daga ta fita shi tashi ba a'a yana da kyau idan an ji miji ba na magana a ji cewa to shi wannan ma da wa yake fira ba za a ji ki ba kwata kwata sai je a ji muryar miji yana tashi ki kwantar da murya ki tattausa labazi akan maganganun da za ki rinka masa ki kwantar da akwai murya wanda za ki amfani da ita yadda ki jawo hankalin shi ba wai sai kin je kin tara mai dan kunna ba ko za ki sai dan kunni ko kuma kin hau mota gida ma abin miki rage ki lankwashe murya kina ayya a taimaka mini mana zan iya ba da naira kaza ka ba ka siya da mun mana haka amma in miji ne ba za ki mai magana da zai kwantar mai da zuciya ba sai ki rinka daga murya a'a idan kina nan ba za ki samu kan mijinki ba muryan da zaki magana da miji ba muryan da zaki magana da mutane da ke mu'amala da su ba idan kina wannan ina tabbatar miki da cewa za ki samu kan mijinki yana daga cikin hanyar da zaki mallaki mijinki ya kasance kin canza masa suna ba ki kira shi da sunan yanka ba ga tsiri a'a idan sunansa tanko ko sunansa audu kan ki ce masa audu wallahi kaza kaza ka ji an yi kaza an yi kaza a'a ba a haka nan in kuna da yara zaki iya kira su da baban Wani, ko baban abba ko baban ahmad ko ki kira shi da baby ko honey my babe ko my darling ga sunaye nan da yawa wanda zaki kira shi da shi ya san cewa eh kin girmama shi ba ma ta kiran sunana ta canza mana wani suna saboda salon kauna zai sa miji ya soke za kuma ki samu mallakan shi cikin gaggawa ba ita bace kadai hanyoyin da za ku bi ku mallaki mijinku ku biyo ni a shiri na gaba zan faɗa muku sauran hanyoyin da za ku bi ku mallaki mijinku ta ku har kullum nafisa ke muku fatan alheri